Sharif littafi na 21 Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai dadin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama littafin Sharif littafi na 21 littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda Zuro kafafuwanta ta yi daga saman gado ta zuba su a saman lumtsatsu-lumtsatsun kafet ɗin da ke mamai da bedroom ɗin. Kana a hankali ta jawo room slippers ɗinta ta ta zura a kafafuwa. Miƙewa ta tana tallafe da cikinta da hannu ɗaya, ɗayan hannun kuma maganinta ne da ta ɗauka suna zuba a ciki. Daga ita sai riga da wando sleeping dress da ke jikinta, kanta babu kwali sai gashinta da ya gama mitsitsikewa saboda halin ciwo da take ciki. A littafin da ya gabata idan ba ku manta ba wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba. kai tsaye falo ta nufa ta ɗauki ruwa a firiji ta sha magani bayan ta gama ta dawo cikin bedroom ɗin komai a hankali take yi saboda yadda jikin nata ke faman murɗa mata a hankali. Cire kayanta ta yi ta shiga toilet ta watsa ruwa afta ta fito sai ta matse jikinta sannan ta shafe lotion sama-sama kasancewar ba ta jin daɗi kwata-kwata ba ta tsaya yin kwalliya ba. Bakar doguwar riga kawai ta zura a jikinta afta ta saka pad da pant sannan sai ta saka bakin dogon wando a ciki. Sai da ta bi jikinta ko ina ta shafe turare yadda ko ina za ta riƙa jin ƙamshi. sai ta yi rolin da farin gyale sannan ta ɗauki jakarta ta zuba fat da abubuwa da za ta buƙata. Fita ta yi ta rufe ƙofa sannan ta hau motar ta fice a gidan. A hankali take driving course ba ƙaramin ciwo ne ta sa mata ba. Daurewa kawai take yi amma da ƙyar ta iya kai kanta cikin makaranta. Fakin ta tana ɗaura kanta a saman steering mota, shiru tai tana matse cikin nata, tana faman faɗin wayyo Allah, wayyo Allah. Ta jima tana murkususu bifo ma ya lafa mata. Hakan ne yasa ta daure ta fita rike da jakarta ta rufe mota tana jefa din a cikin jakar. Sannan ta taka hankali ta soma ratsa cikin makaranta har ta isa class din su. Time din ma lecturer ya shiga don ma har ya soma musu karatu shi yasa ta lallaba ta bi baya ba tare da ya kula da ita ba. Sai da ta zauna sannan ta ajiye numfashi tana ƙara kai hannuwanta saman cikinta ta matse shi sosai. A haka suka ci gaba da karatu duk da ba wai wata fahimta ma take yi ba saboda zafin ciwo da ke hura mata time to time. Yana gamawa wani lecture ya shigo, wani lecturer shi ma ya shigo domin ya musu wani lecture din Shi yasa duk a galabaice na ta gama karatu bata tsinci komai a cikin makaranta ba kasancewar bata cikin hayyacinta duk abinda da lecturer da ya shigo zai karantar da su yake karantarwa bata ganewa. Kawai dai ta san cewa zuwan nata yana da muhimmanci ne if not kuma za ta samu matsala tunda akwai dole ne kawai sai ka zo makaranta. Lecturer yana ta fita yana fita ta ɗaura kanta a saman desk ɗin tana sauke numfashi duk idanuwanta sun kaɗa sun yi jaja har ma da ruwan hawaye suke fita musamman yanzu da ta ji ga gadangadan ciwon ya taho mata salati ta somai tana juya kai ta kama cikin nata gamta matse shi sosai kasancewar class ɗin sun rage da yawa since ba sa da wani karatun sai zuwa anjima shi yasa wata matashiyar budurwa wacce ke zaune a gaba ta samu damar hangar hasinan lokacin da ta juya bayanta saboda jin sautin kamar ana salati ba ita kadai ba ta tsirarrun da ke cikin ajin sai da su ya kai kanta duk da ma salati take tana juye-juye su kuma wasu ba san me salatin ba hakan ne yasa wannan budurwa ta taso da sauri saboda ta fahimci wacce ke wurin quickly ta nufi wurin hasinan tana kiran sunanta tare da dafata wasu wrong with you why did you get into this situation da ƙyar da Hasina ta ɗago kanta tana shekar kuka tare da sauke idanuwa a saman fuskar budurwa ba tare da ta iya furta komai ba. Hankalinta ya tashi saboda yadda Asinan ta koma, shi yasa ta zauna a gefenta tare da tallafo jikinta tana ƙara tambayar ta. Hannunta ɗaya a saman fuskar Hasina tana shafa mata cike cike da tausayawa. Da ƙyar Hasinan ta iya mata bayani cikinta ne ke mata ciwo da sauransu. Ayya, sorry, ki tashi mu je room ɗina, sai ki kwanta ki huta. Then sai in samo miki magani ki sha ko gyaɗa kanta ta yi ba tare da ta musa ba shi yasa budurwan ta ɗaga ta tare da manna ta a jikinta suka nufi waje a hankali suke tafiya har suka fita haraban wurin suka tasarwa inda jerin ɗakunan makaranta suke kai tsaye ɗakinta ta ta kai ta tana shimfiɗe ta a saman bed ta. sannan ta nufi firij dauko ɗauko mata ruwa tana kawo mata taimaka mata ta yi ta miƙe zaune ta bata ruwa ta sha sai da ta sha kaɗan sannan ta sake tambayar ta period take yi ko kuma ma ciwon ciki ne kawai ya kama ta idanuwanta da suka canza kala ta sauke a kanta tana ɗan jan numfashi a hankali a takaice ta bata amsa da period ne take yi murmushi ta ita kuma tana ɗan cije labbanta sai ta miƙe ta fita babu jimawa ta dawo mata da magani ta ƙara tashinta ta ce ta tashi ta zauna ta sha akan in ta sha wannan magani za ta samu relief to ta tashi babu musu kuwa ta amshi wannan magani ta sha sannan ta sake komawa a wurin ta kwanta idanuwanta alumshi tana sauraron yadda cikin nata yake sake murdawa a hankali sai sauki numfashi take slowly kusan mintuna goma sannan ta soma jin raɗaɗi yana ragewa hakan ne yasa ta ware idanuwanta a saman fuskar nana wacce ta zura mata idanuwa tana duke a gabanta gwiwoyinta kuma a ƙasa murmushi na nan ta yi mata tana cewa kin soma jin sauki ko kai ta kiɗa mata tana ci gaba da sauki a jiyan zuciya yau wato sai ki tashi ki shiga toilet ki kimtsa jikinki a hankali zaki ji ciwon ya rage ma kar ki damu fa maganin yana da kyau cewar Nana tana ci gaba da murmusawa idanuwanta suna akan Hasina ko kifta su ba ta ita kuma sai ta kawar da kanta domin dai tun ba yau ba ta tsani irin wannan kallon ƙorilla da Nanan take mata in fact ma bata bata fuska bare ma magana ya dinga haɗa su saboda yanayinta wanda san ma bai wa Hasina din ba kallon yar iska take mata amma kuma yanzu bata da yadda za ta yi tunda ita ta taimaka mata don haka ta miƙe tsaye da taimakon Nanan suka je toilet sai da ta tabbatar da ta shiga sannan ta fito ta zauna a gefen gado tana cizon baki daidai inda aka bude mata aka zura mata dinkuna daidai inda aka huda mata aka zura mata din dan kunne ban gane ba ba din kunne ba ma nan kadai ba ba ma nan kaɗai ba hatta hancinta akwai ɗin kunne har guda biyu a wurin hannayenta suna ajiye a saman cinyarta duk yatsunta sun sha zobuna farare sol da ratsin ja a jikinsu haka ma babban yatsar kafanta ta hagu sai kuma sarƙar kafa da kowanne kafan ke da shi an sanya mata sarƙa ta ko'ina akwai a kafa ɗaya na hagu akwai a kafa ɗaya na dama Tana sanye cikin riga da wando ne waɗanda suka yi matuƙar matse ta suka fitar mata da surar jikinta. In ka kalla ko ina na jikinta motsi yake. Bobs ɗinta nan har leƙowa suke waje. Ba za ka taɓa cewa 'yar musulma ba ce a kallo ɗaya da za ka yi mata. Ga ƙarin gashi da ta yi kalan ja da fari a kanta. kwata-kwata bata da zubi da mutanen kirki duk wanda ya san kansa ba zai iya mu'amala da ita ba saboda komai a zahiri yake duk wanda ya kalle ta ya san babu alaman tarbiyya a wurin musamman ma yadda idanunta suke a tsaitsaye ga su manya masha Allah sun bude da harkar duniya ba a magana ya ɗaya ta ɗaura a bakinta tana tsotsan shi yayin da fuskar ta yake ɗauke da shu'umin murmushinta da baya rabu akan fuskar nata yau tana jin ta damanta ne ta samu abunda ta jima tana hari wato Hasina yau gashi ta zo hannu a cikin ɗakin ta kuma abun farin cikin masu man da ta yi tana period a hankali ta saki yalwataccen murmushi tana magana a fili samunta da ta yi tana period shi ne abun farin ciki a hankali ta saki yalwataccen murmushi tana magana a fili Hasina kin shigo hannu dama na jima ina burin yadda zan samu wannan dama sai gashi cikin sauki na samu big chance shiru ta yi saboda ganin Hasina na ƙoƙarin fitowa daga bayi sai ta waiga tana kallon ta tare da miƙewa tsaye ta nufi inda take kama mata hannuwa ta yi ta kawo ta bakin gado ta zaunar da ita sannan ta ce mata ina zuwa bata jira cewar ta ba jiki na rawa ta koma cikin toilet din nan kuwa idanun ta suka sauka akan pad din da ta yi amfani da shi ta cire ta ajiye da sauri ta sa wurin ta bude ta ga jini kwance a ciki sai ta saki ajiyan zuciya mai karfi tana sakin murmushin farin ciki kana kuma ta juya ta koma bathroom din tana mata sannu zama ta gefen ta tana tambayar ta ya jikin nata Cike da sanyin jiki ta ce da sauƙi, good. Yanzu me kike buƙata? In dafa miki, sai ki ciki kwanta before ma lokacin lecture. I know zuwa lokacin ma kin koma normal insha Allah. Ta ƙare magana cikin Hausarta da baya fita sosai tana murmusawa domin ta rigayi ta zauna a cikin Turawa ba ta wani jin Hausa sosai. hakan ne yasa ita ma ta saki jikinta har ma tana mayar mata ma da martanin murmushi duk da tana ɗarɗar da ita kasancewarta da rashin sabo kuma duk wanda ya gana na dole ya ji tsoro da shakkar shiga jikinta cewa ta yi ba ta buƙatar komai amma sai nan ta ce mata dole ne ma ta ci wani abu since a yanayin da take ciki ba ta buƙatar ta zauna da yunwa To kasancewar ita ma Asina da yunwar a tare da ita tunda dai bata yi breakfast bata fito shi yasa ma ta gyada mata kai tare da furta whatever she cook for her she will eat she will eat it murmushi na tai tana shirin tana shirin tashi a wurin sai wayanta ta yi ƙara sanya hannuwa ta ta ɗauka daga cikin aljun wandonta tare da latsa ta da zarazaran eh, kumbunannun hannunta waɗanda ma suka, suka yi jan fenti mai ƙyalƙyali kunnenta ta kai wayar tana furta hello Hasina kuwa idanuwa ta zuba mata tana mai mamakin yadda nanan ta koma wai kuma 'yar musulma ce musamman ma da ta taba jikinta ta ce mata ita ma asalinta 'yar Najeriya ce. Tabbas ta yi da tun daga Hausa nan ma a bakinta duk da ma ba raɗau yake fita ba amma to me ya mayar da ita haka ta koma kamar ma addini ta kire ta zama 'yar duniya. Wannan tambayar ta jima tana yawo a zuciyar Hasina tun sanda ma ta fara ganinta. In fact ma babu ma mai kallonta ma ya ta haɗa jibi da bakin fata saboda yadda ma take rayuwarta cikin wayewa. Kuma conference ɗinta da take yawo da su mazauna nan ne. Har a rannan ma tana son ma ta san wace ce Nana. Duk da tana tunanin ba karatu kaɗai ya kawo Nana wannan garin ba, me bi a nan ta yi rayuwarta. Kallon da Nanan ta yi mata a yanzu ne ma yasa ta ɗauke kanta daga gare ta. Murmushi ita kuma Nanan ta yi tare da furta. I am with her. now in the room. Shiru ta ɗanyi sai kuma ta sake furta I will come soon give, give me some time. Sai ta zare wayan ta ajiye a bedside drawer kallon Hasinan ta Ismail ta yi mata a miƙe ta miƙe ta fito falo hakan ne yasa Hasinan ta sauke ajiyar zuciya tana lumshe idanuwa babu abin da take bukata a yanzu face jin sassanyar muryar Sharif wanda take jin hakan zai ƙara kwantar mata da hankali muddin ta ji muryansa shi yasa ita ma ta lalubo jakarta ta ciro wayanta tana latsa waya a hankali bayan ta danna dialing contact nasa sannan ma ta kwanta tana mayar da idanuwa a rufe rub ringin ɗaya biyu ya amsa kwal ɗin hakan ne yasa ta ce murya tana kiran sunansa yayin daga can bangaren sharif ɗin wanda yana cikin katafarin ofis ɗinsa zaune kan ciya ɗinsa yana juyawa a hankali a hankali gefe kuma Mahamun ne ke zaune shi ma ya kasa kunne yana sauraron ogan nashi tamkar ma ba shi yake saurare ba saboda tun da ya ɗauki wayan shi ma sai ya zaro nashi wayan yana latsawa kamar ma hankalinsa ma baya a wurin yanayin yadda ya ji muryar hasinan ta fita ya san cewa tana cikin damuwa shi yasa tambayar da ya so ma jeho mata akan abin da ke ta ne sai ta sake narkewa kamar ma za ta yi kuka ta ce ta bana da lafiya kamar zan mutu yau cikin yanayi na tashin hankali da ya nuna muryarsa yake faɗin ya salan me ke damun ki sweetheart Ina fata kin sha magani dai ko? Yadda ya jeho mata tambaya cike da nuna rudu da damuwarsa, hakan ne yasa ta dan saki yalwataccen murmushi tana cewa kar ka damu, yanzu ina jin sauki kaɗan kaɗan, kuma ma na sha magani ba ban ma ji mama da abun nan ba da fitowa ba ciwon ma da na saba yi ne ma ba wani sabon abu bai taso min kaji. Dan murmushi yayi cike da tausayin ta yace I'm so sorry, I'm sorry sweetheart. Bude idanuwa ta yi tana murmusawa a hankali sai kuma ta ce but yaushe zaka zo? I'm really miss you. bana jin ma zan iya one week ma ban sake saka ka a idanuwa na ba na so gajiya da halin kadaici da nake ciki dago ido sharif din yayi yana duban mahmud sai kuma ya dauke kansa yana ƙara rage murya a slowly ya furta sweetheart ina cikin aiki yanzu haka zuwa wurinki ma zai yi wuya but let me promise you that I will come wani lokacin ko? Kukan shugaba ta sakar mishi lokaci guda yayin da nan da nan ta yi tasiri a wurinsa ya ruɗe yana tambayata dalilin kukan nata ni dai kan ka zo nan kusa da ba zan iya ci gaba da jure rashin ka ba please please ka zo dan Allah ka ji wayyo Allah ba zan iya ba kar ka ce a'a ka ji dan Allah ka zo ka ji dan Allah shiru ya danyi sai kuma ce okay zan duba in gani amma yanzu tun da zai baki da lafiya ki kwanta ki wuta kin ji leta zan kira ki kin ji ko dan Allah kar ki tashi kin ji ya kare maganar da lallami da rarrashi da ƙyar ya samu ta haƙura har ma suka yi sallama ajiyan zuciya ya sauke yana ɗan jan huci tare da fesarwa sai ya ajiye wayan yana sake saka hannuwa ya soma mirza idanuwansa tunanin yadda zai yi ya samu damar zuwa wurin hasina yake yi domin dai shi kan shi ya yi matuƙar kewarta since da suka fara soyayya ba su taɓa rabuwa haka ba kullum sai sun ga juna amma yanzu har ana iya shafe tsawon kwanaki ba tare da sun ji ɗumin junansu ba sai dai bidiyo kwal wanda yake matuƙar taimaka musu wurin jin sauƙin raɗaɗin rashin ganin ɗayansu sa Mahmud ya kira sunansa lokacin da ya ji shiru bai ce komai ba kuma ya gama ya gama wayan. Hakan ne yasa Sharif din ya cire hannuwansa daga idanuwansa yana kallon Mahmud din. Mahmud ya ce sa lokaci yana ronin yanzu haka ma time na shiga time na shiga meeting ya kusa kuma ana buƙatar wacce ma da kuma ana buƙatar abin da za a tattauna yanzu. Ya kamata mu je ka gani sannan akwai magana da nake so in yi maka shi ma. Tsira masa idanuwa Sharif din yayi ba tare da ya ce uffan ba, alaman yana jiran su, yana kuma jiran mai zai ce. Shi yasa Mahmud din ya kara da faɗin, bana tunanin ma za mu samu shigowar kayan nan fa yau, sai dai gobe. Jiya da dare ma na tura maka sako a WhatsApp, after ma na ji wayanka a kashe. I think ma baka duba saƙon ba ko? Eh gaskiya ban duba ba, amma me yasa baka faɗa min da wuri ba? Sai jaguntun tsaki yana miƙe watsi tare da furtato mu je kawai Allah ya kai mu gobe lafiya. Shi ma miƙewa Mahmud ɗin yayi yana amsa waya da Amin sai ya bi bayansa suka fice a ofis ɗin. to ni dai Sharif ɗin yayi gaba abun sa. Saurin dafa na kusa da ita ta yi shi ya hana ya hana ta faɗi ƙasa daga tunanin jirin da ya kusar yasar da ita. Ita kanta yarinyar da ta fahimci halin da Maryamu ke ciki shi yasa bata ce mata komai ba illa kallonta da take yi har ta ƙare sai da ta ƙare ta buɗe baki tana tambayar ta ko lafiya amma sai Maryamun ta girgiza mata kanta alaman babu komai da ƙyar ta iya tsayar da kanta a wurin har ma aka gama assembly kana ta doshi inda class din su yake kamar ma yadda ma ɗaliban suke tafiya zakatta na hannu saboda ba za ta iya goyawa ba tana riƙe da shi tana shiga class ɗin ta nufi seat ɗin su ta zauna sai ta manne da bango ta ɗaura kanta a desk 'yan class ɗin nan sai shigowa suke kowa yana samun wurin zaman sai yana zama Amina tare da Fina su suka shigo a ƙarshe suna hira tsakankanin su suna ta dariya. Ganin Maryamu zaune a layin nasu sai Amina ta ce yauwa kin ganta ma ashe ma ta zo. Maryamu ta kare magana da kiran sunanta afta ma ta zauna kusa da ita tana dafa bayanta. Wel ita kuma Fina har ma ta samu wuri a saman Dex ta zauna idanuwanta akan Maryamu. Dago kai tai tana kallon su cikin yanayin ciwo. Hakan ne sai Amina ta ce lafiya me ke damunki? Ko ba da lafiya ne? Gyaɗa mata kai tai alamar A eh, amma ba ta da alamar buɗe baki ma ta yi mata magana. eh sorry amma me yasa ma kika zo makaranta ma kin san kuma baki da lafiya shiru tai don ko kusa ba ta son yin magana a halin da take ciki tamkar kanta zai rabe gida biyu haka take ji in har ma ta motsa bakinta da nufin za ta yi magana sai ta ji tamkar ana sara gatari a kanta dukkanin su kallonta suke cike da tausayawa har fina wacce ba ta santa bata santa ba sai yau din da aminanta bata labarinta hannayenta amina ta rike tana sake saka mata hannu a cike da tausayawa sai ta ce ko kuma ma ki kwanta in zaki ji daɗi before ma teacher ma shigo ko kwanta mayar da kanta Maryamun ce ta kwantar a saman desk tana lumshe idanuwa ke kuma ki zauna a sit mu kafin nan uncle ya shigo ya ganki a saman nan kin san halinsa ma yana yana kama ki haka ko hmm. zamu wafi na ta zauna a gefen Amina sai suka saka ta a tsakiya, har ma ta bude baki da niyyar yin magana sai kuma ga class teacher din su nan ya shigo. Hakan ne yasa tai gumba ta furta komai ba. All class din suka miƙe a tare suka gaishe shi, ya amsa musu cikin far'a yana ba su umarnin zama. Haka shi ma ya nufi wurin sit din shi ya zauna ba tare da ya kula da Maryam da ke kwance ita ba da shi ba. Luwaisa wacce ke kuskus ita da Hafsat akan abin da Maryamun ta yi mata tunda ita Luwaisan ta rantse sai ta sanar da uncle ɗin in ya zo shi yasa ta miƙe zumbur tana cewa uncle jiya an yi dambe a ajin nan fa dambe kuma a class ɗin nawa yayi maganar da mamaki yes uncle wata new student aka kawo shine ta dinga zagin Hafsa har ma da zagin mata uwa kawai da nan tayar da bayro za ta ɗauka shine ta dinga zagin ta wai nata ne ba na Hafsa ba har ma da kiranta barauniya cikin mamaki ya ce wace ce da sauri yan kilas in suka nuna inda Maryamu ke zaune ya bi wurin da kallo sai dai ganin Maryamu kwance sai ya ce ya aka yi mata kwanta min a class Amina, Nafisa, ba ku faɗa mata dokokin class ɗin ba ne? Unkul ba ta da lafiya ne. Cewar Amina tana kallon sa a ɗarɗar. Menene sunanta? Maryamu Haruna. Ta ba shi amsa da sauri. Kiran sunan Maryamu ya soma yi cikin ɗaga murya. Hakan ne yasa dole ta ɗago da kanta ta zuba mishi manyan idanuwanta da suka soma kumbura sun yi jajur lokaci guda. Tsare ta yi da kallo na tsawon daƙiƙu sai ya ce me ke damunki da zuwa aji zaki so mu kwanciya min a class. Shiru ta yi masa ta kasa ba shi amsa. sai ma dukar da kanta da ta yi jikinta ya soma rawa. I'm talking to you and you keep quiet. I don't like asking questions and getting no answers. Shirun da ta sake yi ne shi ya sa shi ya ɗan fusata ya daka mata tsawa ya ba ta umarnin miƙewa tsaye. Sai Maryamun ta ƙi miƙewa. Ta koma ta kwanta lokaci ɗaya ta fashe da kuka mai ƙara. Nan da nan ta soma rawan jiki ko ina na jikinta kakkarwa yake yi. Amina da Finas sarakan tsoro tuni sun tashi sun tsatsaya suna kallonta duk yan ajin ma kallon yadda Maryamun take yi da jiki suka zuba idanuwa kawai suna kallo sai kanan nadewa take yi tana curewa wuri ɗaya tana kuka sosai hakan ne yasa onkul din nasu ya tabbatar da cewa bata da lafiya ne shi yasa ya miƙe ce masu Amina su taimaka su rike ta zuwa clinic wurin da aka duba ake duba ɗalibai wanda ba su da lafiya a cikin makarantar a kaita duk da suna cike da tsoro amma babu damar yi mishi musu ko gardama shi yasa suka saka hannuwa suka ɗago ta da ƙyar tana langwabewa tana ci gaba da kukan nata har suka fito da ita cikin siɗin nasu suna ƙoƙarin fita da ita waje amma sai ta rinjaye su ta faɗi tim a ƙasa daga nan bata sake koda motsi ba babu yanda onkul ɗin nasu ya iya dole ma ya fita ya je ya kira wata su ta zo ta ɗauki Maryamun kamar wata jaririya aka fita da ita duk yan ajin sun yi tsumu tsumu suna kallon ikon Allah kowa jikinsa ya yi sanyi tunda ba san ma me ke damun yarinyar ba da suka gama ma ba su ma gama sanin ta ba daga jiya zuwa yau da zuwan ta har ta shiga wannan hali dawar onkul din nasu class din shi yasa duka suka mayar da hankalin su akan karatun su har ya gama musu ya fita ba a dawo da Maryam ba tana can ana duba ta amma an kasa gano me ke damun ta. in fact ma tunda ta daina numfashi bata sake farfadowa ba bata numfashi duk taimako an mata babu bata farfadowa dole principal ya ce a mayar da ita gida watakila ma yarinyar tana da wani ciwo da ba san ma da shi ba sai iyayenta don haka gwara ma a mayar musu da ita gida su yi mata magani da gaggawa saboda magance matsala shi principal ya ba da adres ɗin gidansu su Maryamu tare da kiɗin motansa Uncle TJ da Aunty Fatima wacce ta taimaka mata su aka ba ma damar su kai ta gida shi yasa ma Uncle TJ ɗin da kansa ya je har class ya ɗaukar mata jakarta sannan aka saka ta a mota aka wuce da ita gida to a littafin nan anan zamu dakata zamu haɗu da kuwa littafi na gaba amma ina ƙara mai ina mai sake ƙara baku haƙuri akan yanayin yadda littafi yake zuwa wasu lokuta sai na yi bakin ƙoƙari na wurin ganin na kawo kuma sai gagara a yanzu na san kun dan samu annan dan gyaggyara wasu abubuwa Ba na yin shirme irin da ai na fara ƙoƙari ko to ku dinga bani star uku ko biyu na ƙoƙarina na tunda star biyar ake badawa ku da bani ko biyu ne abin da ya sa dama sai na samu natsuwa nake wallahi in babu natsuwan nan shirme nake yi sai in ta karatu wuri ɗaya kawai in ta kallon kaman bana wucewa sai kwakwalwata tana ta tariyo wasu abubuwa idona yana kallon wani abu daban kun ga dole ba zan faɗa abin da idona ke gani ba sai in dinga yin shirme to sai mu haɗu da kuwa littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance mutanen madina a a gaida manzon Allah Allah ubangiji ya ba mu sa'a Allah ya ba mu ikon ziyartarsa